cibiyar ta musamman za ta kunshi dukkanin jami'an tsaro na 'yan sanda da sojoji da na hukumar tsaro ta sss da hukumar kwastam da hukumar shige da ficen baki ta ƙasa kana da kuma hukumar tsaro ta civil defense da kuma hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa kwamishinan 'yan sanda na jihar kano ibrahim idris da ke zaman shugaban kwamitin hukumomin tsaro na kano ya ce babban aikin cibiyar shine sanya ido kan yadda al'amura za su rinka wakana a sassa daban-daban na jihar Kano a lokuta da kuma bayan kammala zaɓuka tare da karɓar bayanai ko ƙorafe-ƙorafe daga jama'a ta hanyar layukan wayar tarho domin ɗaukar matakin da ya dace. A yayin wani taro na musamman shugabannin hukumomin tsaron na Kano sun fito da wasu ƙa'idoji da matakai daban-daban da suka shimfiɗa ga jama'a a ranar zaɓe. Kamar yadda kakakin 'yan sanda na jihar Kano ASP Magaji Musa Majiya ya karanto manema labarai a madadin kwamishinan 'yan sandan na Kano. tun sha biyun dare na ranar juma'a dan allah kai mu za a toshe dukkanin wata kofa ta shigowa daga wata jihar zuwa cikin jihar kano haka kuma ranar zabe babu zirga-zirga tsakanin karamar hukuma zuwa wata karamar hukumar ko kuma tsakanin wata a mazaɓa zuwa mazaɓa sai dai kawai masu ayyuka na musamman a ranar zaɓe dukkanin sauran hukumomin tsaro na ainihin jiha ba a yadda su saka kaki ba ko kuma su yi aikin zaɓe kuma babu wanda aka yi dai ɗauki wata jaka ko akwati ko kuma wani abu da yake wani kunshi da ake zargi da shi ya je da shi tashoshin da ake kada ƙuri'a haka kuma ɗaukan makamai irin su dutse ko bindigogi ko harsasai ko wukaƙe ko adda ko kwari da baka ko kuma gatari ko sanda ko kuma dukkanin wani makami da zai iya samun galaba akan wani shi ma haramun ne ɗaukar sa ranar zaɓe bayan mutum ya gama zaɓensa to idan yana so ya gani to zai iya tsayawa mita 300 daga inda ake kada kuri'a a ranar jajiberin zaɓe da kuma ranar zaɓe da kuma washe garin zaɓe na zaɓuɓɓukan da za mu yi na ran asabar ɗinnan da kuma ranar 11 ga watan afrilu su an haramta sai da mai ko fetur ko dizal ko kuma duk wani abu da mai da yake da makamashi an hana tallansa ko zirga-zirga da shi akan titi yayin da hukumomin tsaro na kano ke kokarin tsara yadda zaɓe zai wakana cikin lumana su ma magabatan 'yan tauri ba a bar su a baya ba Umar MT kofar na isa na ɗaya daga cikin shugabannin 'yan tauri a jihar Kano. Mun yi umarni cewar duk wani matashi ya zama na cewar ya je wajen zaɓe salin alin ba tare da wani magana ta wani tashin hankali ba. A yi zaɓen nan cikin lumana duniya ma ta yadda a yi zaɓen nan cikin lumana da walwala da kwanciyar hankali. ba mu sani ba ko malam umar zai iya wasafa mana irin matasan da yake suke sa kulawarsa misali waɗanda da an ji an ci umar ne ya ce ai kaza shikenan ita teku ba ta san iya ta ba saboda haka mu lokal gama 44 nan ko ina muna da hannu a kansu muna nan muna haƙurƙurtar da matasanmu cewar a yi zaɓe lafiya a gama lafiya Umaru MT kofar na isa kenan guda daga cikin magabatan matasa 'yan tauri a nan jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.